Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yan uwa masu saurare <clears throat> masu kallon wannan shiri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai matukar farin cikin saduwa da ku a wani sabon shiri na azumi da kuma hukunce-hukuncensa mun fara bayani a shirin da ya gabata akan itikafi muka ce itikafi shine lizimtan masallaci da niyyar yin ibada na wani lokaci sannan babban abin da ake nufin gyarawa a cikin wannan itikafi shine zuciya ana so a karkatar da zuciyan nan zuwa ga allah domin kowa yana buƙatan wani lokaci a duk yanayi da kake ciki kana buƙatan ka samu wani lokaci da za ka keɓe ka nutsu don ka haɗa hankalinka guguda akan wani al'amari da kake buƙatan samun mafita ko kuma cimma manufa galibi lokacin da kake cikin hayaniyan jama'a ko rashin nutsuwa da wuya ka iya samu wato mahanga sosai amma lokacin da ka samu ka keɓe ka bai wa hankalinka lokaci da zuciyarka ka ba ta hutu ka haɗa hankalinka gu guda za ka fi samun hasken abin da kake son cimmawa to wannan shine abin da ake yi a itikafi domin in ka lura lokacin da mutum yake wajen ba itikafin yake yi ba za ka ga mutum yana cin abinci watakila ya yawaita cin abinci da abin sha yawaita magana yawaita bacci sannan ya zama akwai kuma yawaita hulɗa da jama'a waɗannan abubuwa guda hudu su ne kusan manya-manyan abubuwa da ke raunana zuciya ko karkatar da ita ko kuma shagaltar da ita yawan cin abinci yawan bacci yawan magana da kuma yawan cuɗanya da jama'a waɗannan abubuwa guda hudu suna wa zuciya illa don maganta yawan ci sai allah ya shar'anta mana yin azumi don ya yi maganin yawan cin abinci ta yadda a wannan lokaci da zuciya a wannan lokacin da mutum ya zamana bai ci abincin ba zai bai wa zuciya da kuma gangan jikinsa hutu zai tsabtace jikin kaman ka tatse jikin ne daga abin da daga wani datti da ya, ya, ya cuɗanya da shi ka wanke jikin don azumi yana takura hanyar shaidan a jikin mutum kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna shaitana la ya min ibdi adama majraddam inna shaitan la min ibni adama majrad dam shaidan yadda kaga jinin jikinka yake motsi yake gudana ya shiga nan ya shiga can to haka kuma shaidan fa yake ta shiga kowane saƙo a jikinka ta ina ne zai samu dama da zai karkatar da kai saboda haka in aka yi azumi wannan azumin kan takura hanyar da shaidan yake bi sai ya zama na ba da wani iko a kanka hakanan yawan bacci yawan bacci allah ya shar'anta mana yin nafilan dare nafila kuma ta yadda ba za ta cutar da gangan jiki ba ba za ta kuma hana jikin samun hutu na bacci ba allah ya umarci annabi da ya riƙa yin tashin dare ya rage wanda zai yi bacci sannan kuma ya tashi ya yi na filfili ko dai ya raba dare rabi da rabi ko kuma a'a ya yi sallah yawancin daren ya yi bacci cikin abin da ya rage ko kuma ya ɗan ƙara kaɗan a kan rabi ta yadda gangan jiki kuma zai samu hutu ya ayyun kumin laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila saboda ka magance yawan bacci allah ya shar'anta mana yin nafila don magance yawan magana allah ya shiryar da mu zuwa ga kiyaye wannan harshe ya gaya mana cewa duk fa abin da muke furtawa mala'iku suna nan suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid duk zance da kake furtawa to ka tabbata raqib da atid suna nan suna rubutawa don haka sai ka kiyaye harshenka shi yasa ya zo a cikin batun azumi mallam yada qawla zuri wal amal bih فليس لله حاجة في أن يضع فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه duk wanda bai bar zancen banza ba bai bar ƙarya da batsa ba a lokacin da yake yin azumi to allah ba shi da bukatan da ya bar abinci bare abin sha ba wai yunwance allah ke bukata a wurinsa ba a'a me allah zai yi da jin yunwanka ko kishirwanka babu shi allah darasi da za ka fita daga wannan jin yunwan da kishirwan shi allah ke bukata wani darasi ka koya wace tarbiyya ka samu a cikin azumin da ka yi wannan tarbiyya ta ka samu tsoron allah shi allah ke bukata don haka azumi hanya ce ta cimma wannan manufa don haka wani sahabi da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kuffa alaika hada sai sahabin ya ce wahal wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi sahabin yace yace ya tambaya annabi wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kuma ka kiyayi wannan ya dauki annabi ya rike harshen sa yace ka kiyayi wannan sai sahabin ya ce ana ma kama mu da abun da muke magana da shi muna muke magana ne za a yi mana hukunci za a yi mana ukuba har bisa abubuwan da muke furtawa ne annabi ya ce masa thakilat ka ummuk وهل يكب الناس في وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم النبي يتي مسا كيتونك ai ba abin da ke shigar da mutane wuta ya fi irin harsunansu harshensu shi yake zuba shi yake jefa mutane cikin wuta abu mafi yawa da ke sa mutane shigan wuta shine harshensu a ah, to ka duba mana mai cewa allah uku ne da me ya faɗa ta harshe ya faɗi wannan kuma ya yadda da zuciyarsa mai yin ƙarya da me yake ƙaryar wanda ke wa wani ƙage mai yin zagi mai yin ashar hakanan ma in ka duba ɗayan ɓangaren mai yin aiki mai yin umarni da kyawawa mai yi wa mutane wa'azi mai karantar da jama'a da me yake yi da harshe saboda haka tun da dai harshen nan za ka iya yin mai kyau da shi kuma za ka iya yin mara kyau da shi to me yasa za ka kai shi inda ba shi da kyau ka bar kuma inda yake da kyau an yi kaito daga wurin wani wurin sarki ya ce wa yaransa ka je ka sawo mini abinci wato nama mafi daɗi nama mafi daɗi nake so ka je ka saya sai wancan yaronsa ya je kasuwa ya je sawo masa harshe ya sake aikansa wata rana cewa da ya je ya kawo masa nama mafi muni nan ma ya je ya sawo masa harshe ya ce masa a'a na aike ka da farko da ka sawo mini nama mafi kyau mai daɗi ka je ka kamin harshe na sake tura ka da ka je ka sawo min nama da ya fi muni ka je ka kamin harshe me kake nufi ya ce to ai da wannan harshen ake yin muni da kuma shi ake yin gyara da harshen ake muna nawa da shi ne kuma ake yin gyara don haka wannan harshen tun da dai za a iya yin mai kyau kuma za a iya yin mara kyau da shi to mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya fuskantar da harshensa zuwa ga abin da zai amfane shi wannan kenan sannan don ya yi maganin yawan cuɗanya da mutane ba tare da amfani ba sai kuma ya shar'anta mana yin itikafi ta yadda za ka samu keɓewa da ubangijinka wanda addu'a ba lallai ba ne ka samu lokaci da za ka keɓe da ubangijinka ɗin to amma yanzu a wannan ibada ta itikafi za ka samu ka keɓe da ubangiji ka karanta alaƙarka da mutane ka guji jama'a ka je inda za ka keɓe daga kai sai allanka ka ga waɗannan abubuwa guda hudu da muka ambata da muka ce suna da illa a kan zuciya gaba ɗayansu an tattara su an samar da su a cikin itikafi kaga dai na farko a cikin itikafi akwai azumi wanda muka ce hikimar da ke ciki don a karantawa mutum ya karanta cin abinci akwai kuma sallolin dare an yi maganin yawan bacci akwai kuma wato kiyaye harshe shine wajen yawan ambaton allah sannan na hudu akwai takaita alaƙa tsakaninka da mutane don ka samu ka keɓe da ubangijinka waɗannan abubuwa guda hudu da suka haɗu a wurin itikafi ya sa duk wanda ya shiga cikin wannan ibadar to galibi yana fita da wata zuciya daban da wacce ya shiga da ita komai nagartansa in ya shiga itikafi sai ya ga zuciyarsa ta ƙara samun nutsuwa da miƙewa domin ya yi maganin abubuwa da yawa da suke da sanadin wajen raunata zuciya shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizimci yin itikafi da farko ya yi a goman farko na azumi sai ya canza ya koma ya yi a goma na biyu na tsakiya sai daga ƙarshe ya tabbatu a kan goman ƙarshe har ya rasu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati bai gushe yana itikafi a goman ƙarshe ba sai shekara guda inda ya taɓa fasawa don wani dalili amma shi ɗin ma bayan sallah sai da ya biya don haka lizimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa itikafi yana nuna muhimmancinsa a rayuwar musulmi mace ko namiji ko namiji ko mace yana iya yin itikafi domin irin amfani da ke da shi ga zuciyar mutum da kuma kyautata alaƙarsa da allah maɗaukakin sarki akwai matsaloli da suke da alaƙa da abin da ya shafi itikafi da nake so mu tattauna don in har mutum yana son shiga cikin itikafin ya zama ya san menene ya dace ya yi menene kuma ya kama ya bari yana daga cikin shiryarwan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance yana yin itikafi a goman karshe kamar yadda muka ce kwanaki goma nan gaba ɗaya yake yin su ko tara ko goma daga cikin shiryarwarsa ne in zai shiga itikafin zai shiga kafin faduwar rana don me don ya kasance ka samu dare da yini cikakke misali yanzu ka yi niyya za ka shiga itikafi daga daren 21 to daga faduwar rana ya kamata ka zo masallaci ka zo ka shiga itikafinka don ya zamana ka samu cikakken dare da kuma cikakken yini abu na biyu kuma shine kasancewa wato daga cikin manya-manyan dalilai na yin itikafi a goman ƙarshe kuma shine ƙoƙarin dacewa da daren lailatul qadri wanda yawancin malamai suka tafi a kan cewa yana cikin goman ƙarshe kuma baya cikin wani dare na tabbatacce cewa gashi nan an san cewa ranar ashirin da bakwai ne kullum a'a zance mafi rinjaye na malamai shine itikafi na'am yana goman ƙarshe ne amma kuma yana yawo a cikin waɗannan kwanakin Ta yi ya zama ashirin da ɗaya ya zama ashirin da biyu ya zama ashirin biyar ta ya zama 24 a haka sannan abu na biyu suka ce kwanakin kuma sun fi an fi tsammanin wato daren lailatul kadirin a ɗaiɗaikun dare ma'ana 21 23 ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara haka ake an fi tsammanin cewa suna wannan dare na ɗaiɗaiku a nan koma wanne ne don dai ka samu dacewa da wannan daren to kamata yi ya zama ka, waɗannan kwanakin gaba ɗaya da ibada darairakinsu da ranansu sannan ka shiga itikafinka daga daren 21 don ka samu cimma wannan daren in har allah ya sa kana da rabo a ciki a nan muke tabbatar da cewa idan mutum zai shiga abun nan wurin itikafi to zai shiga ne kafin rana ta faɗi don ya samu dare cikakke a nan za mu dasa aya insha allahu abun a ashiri na gaba za mu ɗora daga nan a nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba baya nan